على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من godiya da ya sake nuna mana wannan lokaci mai albarka wata na Ramadan yau muna ɗaya ga wata Ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da biyu ga watan hudu miladiya shekara ta dubu da ashirin da a muna asabar yau ne ɗaya ga watan ramadan da Allah ta'ala ya azurta mu da ganin wannan lokaci mai albarka kuma kamar yadda yake bisa al'ada akan haɗu bayan la'asar domin a yi muzakara na alkur'ani kuma kullum muna faɗa cewa al'ummar musulmi tana da bukata matuƙa wajen yin bita da tadabburi da nazari na alkur'ani ba don komai ba sai saboda shi alkur'ani shine littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wanda yake so bayi su yi tadabburi su karanta su yi kokarin fahimtar ma'anonin alkur'ani don su yi aiki da shi alhamdulillah kamar yadda muke faɗa a shekara ana yin tafasir a gurabe da dama amma watan ramadan wata ne na alkur'ani wata ne na alkur'ani shi yasa ake bayar da kulawa ta musamman wajen karatun alkur'ani da kuma kokarin a bayyana ma'anoninsa kuma wannan kamar da na faɗa abu ne wanda yake da muhimmanci ga al'ummar musulmai muna roƙon Allah ta'ala wannan alkhairi ya dawwama mana da shi a wannan ƙasa tamu domin mu a nan arewacin najeriya ko yammacin afirka wannan al'ada ce da ta gudana tsawon zamani kamar yadda muka faɗa muna karatu a watan shekara a suratul araf kuma mun tsaya aya ta talatin da biyar ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaquttuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum wannan ayar muka tsaya a waccan shekara da muka yi a karatu a na tafsiri kamar yadda muka sani suratul araf ta kunshi isoshi na annabawan Allah da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu kuma ta kunshi bayanai game da al'ummomi da suka gabace mu waɗanda a cikinsu an samu mutane na ƙwarai waɗanda suka yi ƙoƙari su ja hankalin mutanensu zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici da kuma waɗanda suke sun saba wa Allah a cikin waɗanta al'ummomi da yadda Allah ta'ala ya kama su da azaba a bisa kurakuran suratul araf tana cike da darussa masu yawa kwarai da gaske illa dai muna bukata ne mu rika bita a koyaushe muna kokarin bitar abin da aka karantar da mu domin ya zauna a zukatanmu ayar da malam karanta ita ce aya ta biyar, wanda akan ta muka tsaya shine fa Allah ta'ala ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum ya bani adama wannan nida ne guda hudu da Allah tabaraka wata'ala ya jero su yana kiran yan adam ya ku yan adam ya bani adama ibnu atiyya yana faɗa a cikin tafsirin sa yace wa ka'anna hadha khitabun li jami'il umam wannan kira na hudu kamar kira ne ga dukkan al'ummomi qadimiha wa hadithiha na bayatan da wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa mutamakkinun lahum wa mutahassilun minhu lihadiri muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda wannan kira da Allah tabaraka wa ta'ala yayi yayi kira ne wanda ya kunshi wadantan na baya da kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa anna hadha hukmullahi fil alami منذ sha'ahu. wannan kiran da Allah ta'ala ya ga 'yan adam kira ne wanda Allah ta'ala ya shiga mutanen baya tunda ya duniya tunda ya halicce ta kuma shi dai wannan al'umma ta ƙarshe haka yi mata kira da wannan kira da yace yuridu anna allaha ablaga an-nas ala lisani kulli nabiyyin cewa Allah ta'ala ya isar da wannan sako akan harshen dukkan annabawa min adama ila halum majarra tun daga annabi adam har zuwa ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya yace fama min nabiyyin au rasulin babu wani annabi ko manzo illa wa ballagahu ummatahu Fate sai da ya isar wa al'ummata wannan kiran wa amarahum bi an yuballigha ash-shahidu minhum al-ghaiba kuma kowane annabi yana gaya wa mutanensa cewa dukkan wanda sakon nan ya zo gare shi ya isar da shi ga waɗanda sakon bai kai gare su ba hatta nazala fil qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallama har wannan kiran ya sauka a cikin alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace fa'alimat ummatuhu al'ummata ta san cewa annaha mashmulatun fi umumi bani adama wannan kira da aka yi ga 'yan adam ita ma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi tana cikin wannan to menene kiran shine faɗin Allah ta'ala ya bani adama ya ku 'yan adam wanda nace shine kira na hudu a jerin ya bani adama da Allah ta'ala ya kira a wannan sura mai albarka ta suratu al-a'raf ya yace hadan nida'u huwa rabi'u wannan ne kira na hudu li bani adama kaffa ga dukkan yan adam mundu ba'atha Allahu ilayhim rusula alayhi musallam tunda Allah ya aika musu manzanni a rayuwarsu ta duniya fa huwa yu'dhinu bi annahu huwa wa ma qablahu hikayatun lima khataba Allahu bihi kulla ummatin wannan kira ɗin na hudu kamar hikaya ne da aka gaya mana cewa Allah ya kira dukkan 'yan adam na baya kuma mu ma ya kira mu da wannan kira kuma kowane kira sai a bayyana abin da yake muhimmi da ya mutane ya kamata su sani tsakanin kira da kira to a ƙarshe shine Allah ta'ala yi wannan kira ya ce ya bani adama in ya yanna kuma rusulun minkum lalle idan manzanni suka zo daga cikinku ya ce ma'anarsa in manzanni suka zo daga cikinku ya ku ‘yan adam ya kusuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina in ji Allah ta'ala famanittaka saboda haka wanda ya yi takawa me takawa shine abin da Allah ya saukar na ayoyi ya bi umarnin Allah ya nisanci abin da Allah ya hana wa aslaha kuma ya gyara aslaha hala nafsihi ya gyara halin kansa ma'ana rayuwarsa ya gyara rayuwarsa bi ittiba'ir rusuli wa ijabatihim wajen amsa kiran manzannin Allah idan yayi haka to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun irin waɗannan babu tsoro a gare su la khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba min azabil akhirati hina yakhafu ghayruhum in aka tashi alkiyama lokacin da mutane suke cikin tsoro su waɗannan Allah ya amintar da su ya ce la khawfun alaihim su kan ba za su ji tsoro ba a wannan ranar da dukkan mutane suke cikin tsoro ranar alkiyama kenan wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba hinal jaza lokacin da ake yin sakayya alama fatahum fi dunya na abin da ya tsere musu a duniya inda suka amsa kiran manzanni suka yi takawa ma'ana takawa suka bi abin da Allah ya umarni suka nisanci abin da Allah ya hana suka bi dukkan manzanni bisa abin da suka zo musu da shi to Allah ya amintar da su a gobe kiyama cewa ba za su yi tsoro ba yayin da mutane suke tsoro sannan ba za su yi bakin ciki ba yayin da ake raba sakayya ga bayi yace fatartafi bima hasala lahum min zawalil khawf ma'ana za a ɗauke musu wannan tsoro ɗin na azabar lahira kuma za a ba su rabo wanda Allah yake bayarwa ga mutanen da suka bi manzannin Allah suka yi takawa ما ليس وفي قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم wannan kiran da Allah ya cewa ya ku 'yan adam idan manzanni suka zo gare ku yace bayanul li hikmati kaunin rusuli minhum kaga sai aka ce minkum idan manzanni suka zo daga cikinku? ku ma'ana Allah yana zabar manzanni ya aiko daga cikin 'yan adam dan me saboda yanke hanzari ga mutane mutane ne irin ku suna magana da yaran ku kuma suna isar muku da sakon Allah Allah ya yi haka ne bisa rahama da tausayawa gare ku bai aiko manzanni daga wani jinsi ba a'a daga cikin ku Allah ya zaba ya aiko manzanni sabanin yadda kafirai suke wato fito na fito da umarnin Allah suke ganin cewa dan me ba aiko manzanni daga cikin wasu halittu ba kamar mala'iku shine Allah ya yi musu raddi a aya ta suratul an'am yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun idan da a ce mala'iku ne a bayan ƙasa irin su za a aiko mala'ika idan kuma ya kasance an aiko mala'ika to sai dai ya zo da siga ko da sifa ta ɗan adam dan ne saboda ai so ake ya isar muku da saƙo ku fahimta cikin nutsuwa kuma ku karɓa ku yi aiki da shi to amma masu ƙaryata manzanni suna cewa dan me ba a mai da shi mala'ika ba dan me ba a zaɓi mala'ika an aiko ba sai Allah ya bayyana hikima ta aiko manzanni daga cikin mutane daga cikin bani adama cewa domin ya zamo ya isar da saƙo cikin kwanciyar hankali gare ku dan da mala'ika aka aiko da ba za ku samu wannan nutsuwa ta karɓar saƙon ba na cewa jinsin su daban yake da naku shi yasa Allah ta'ala ya faɗi game da mutanen Makka da suka ce a aiko musu mala'ika Allah ce wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahum al-huda illa an ba a Sallahu basharan rasula wai suna cewa yanzu mutum aka aiko irin mu a matsayin manzo don me za a aiko mutum kamar mu ai ya kamata ya zamo daban daga cikinmu. mu shine Allah ta'ala ke kullauka na kana fil ardi mala'ikatan mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da mala'iku ne mala'ika za a aiko to shi yasa Allah yake bayyana hikimarsa wannan akwai bayyana wato rahama ta Allah ga bayi cewa da ya aiko manzo daga cikin su izaba tun san shi shi yasa yake cewa in manzo yazo daga cikin ku ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyi na ma'ana suna gaya muku abin da Allah yake so ku yi biyayya abin da baya so ku bari sai ce famanittaka wa aslaha wanda ya yi takawa ne ya bi abin da Allah ke so ya bar abin da Allah baya so kuma ya bi manzanni wa aslaha ma'ana ya gyara tsakaninsa da Allah wajen bin manzannin to in yayi haka Allah ya lamunce masa aminci fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su a ranar alkiyama lokacin da bayi take cikin tsoro sannan ba za ta yi bakin ciki ba lokacin da ake raba sakamako na mutanen kirki Allah zai ba su sakayya mai kyau والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا أما وأن سك قرية آيوهم واستكبروا عنها suka yi girman kai suka ƙi karɓan ayoyin suka ƙi biyayya ga bin manzannin da muka aiko ula'ika ashabun nari irin waɗannan su ne maabuta gidan wuta fi har khalidun kuma za su dawwama a cikinta wannan shine akasin mutanen farko kaga an gaya mana cewa wanda ya yi takawa ya bi manzannin Allah ga irin sakamakonsa to wanda ya yi girman kaifa ya karyata manzannin Allah to shi kuma ga abin da Allah ta'ala yi bayani na sakamako gare shi shine wallazina kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin Allah ma'ana suka karyata manzannin Allah da suka zo musu da sako daga Allah takbaru. suka yi girman kai ma'ana suka yi girman kai shine eh, waɗanda suke ƙin karɓar saƙonnin manzanni suna ganin ba su isa ba ne shi yasa a can ma suka ce a ba'a sallahu basharar rasula don me za a aiko mutum daga cikin mu? a matsayin manzo suka yi girman kai suka ce wannan bai isa ba ba za mu yi biyayya gare shi ba to girman kan yasa suka ƙi bin manzannin Allah saboda isa da jiji da kai su waɗannan Allah ta'ala ya ce ula'ika waɗannan masu ƙaryata manzanni masu girman kai ashabun nari makomarsu shine gidan wuta za su lazamci gidan wuta shine ashab abinda ake nufi ashab ma'ana za su zamo suna gidan wuta ba za su rabu da ita ba za su aboce ta ba su ba rabuwa da ita kun fiya khaliduna aka sake nana ta cewa za ta dawama a gidan wuta saboda abin da suka aikata na karyata manzanni da yin girman kai wannan yake cewa mala jumlatul qawli fi hatayn al ayatayn abin da yake kunshi a waɗannan ayoyi guda biyu a jumlace shine anna jami'ar rusuli qad ballagu umamahum Allah yana bada labari cewa dukkan manzanni sun isar wa al'ummomin su sakon Allah sun isar wa al'ummansu sakon Allah cewa annatiba'ahum tiba'ahum fi ittiqa'i ma yufsidu fitratahum min ash-shirki wa khurafatih abinda manzannin suka zo wa mutanen su da shi shine kiran su zuwa ga fitra zuwa ga abin da yake shine daidai ma'ana tauhidi da bin Allah kuma da nisantar abin da yake bata fitra na shirka da saban Allah da inganta ayyuka shine sakonnin da manzanni suke zuwa wa mutanen su da shi cewa su yi tauhidi su kadaita Allah su yi biyayya ga Allah su kyale abin da yake na shirka da kurafat kuma yin hakan in sun yi suna gaya wa mutane cewa Allah ya lamunce musu aminci kuma duniya da lahira ba za su zama cikin waɗanda za su kasance cikin baƙin ciki ba da tsoro ko dai yayin da za a tashi kiyama ko kuma yayin da ake raba sakamako ga bayi a gobe kiyama banda kuma aminci da Allah ya yi musu alkawari a wannan duniya sannan bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman azlamu wannan aya da malam ya karanta malam ce haza bad'u siyaqin tawilin fi wasfi jaza'il kafirin billah anan daga wannan ayar ne da ayoyi masu zuwa Allah ta'ala zai siffanta jaza'i ko kuma sakamako da Allah zai yi ga waɗanda suka kafirce masa suka ƙaryata manzannin Allah sannan kuma yi bayanin abin da zai yi sakayya ga masu imani a gobe kiyama ma'ana ayoyin biyun farko a dunkule suke an faɗa abin a jumlace yanzu kuma za a yi tafsiri za a yi bayani dalla dalla kaga a can aka ce faman taqaw asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a dunkule kenan ya bani adama yana kuma rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati sai aka faɗi wanda ya bi manzannin Allah ya bi ayoyin Allah ya yi ta kawa a jumlace aka ce zai samu aminci a gobe kiyama ba zai samu damuwa ba sannan aka ambace wanda suka kafir cewa ayoyin Allah su kuma su gidan wuta to yaya abin yake dalla dalla ma'ana a ƙara haskaka maka abin to shine ayoyi na gaba za su kawo maka abin da zai kasance a gobe kiyama dangane da waɗanda suka yi da'a ga Allah da waɗanda suka kafir cewa Allah a wannan aya ta talatin da 37 yana bayani game da kafirai ne sai Allah ta'ala ce faman azlam babu wanda yake mafi zalunci aila ahada azlamu babu wanda yake mafi zalunci mimma niftara Allah kaziban fiye da wanda ya kage ƙarya ya jingina wa Allah shine ko dai yace Allah yana da abokin wato kishiya ya bota wani Allah yace shi ma daidai yake da Allah yayi ya kaga wa Allah ƙarya domin Allah ta'ala ba shi da makamanci ba yi da kishiya ko kuma ya kagi ƙarya ya jingina a cikin addinin Allah ma'ana ya kago wani abu da ke na ƙarya ce ai Allah ne yace ayi dukkanin wannan suna cikin waɗanda suka karya ƙarya ga Allah Allah yace faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban babu wanda yake mafi zalunci fiye da wanda ya kage ƙarya ya jingina wa Allah aw kadzaba bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin Allah da aka saukar yayi girman kai yace a'a bai yadda ba ba daga Allah bane wanda yi wannan sai Allah ta'ala ce ula'ika yanaluhum nasibuhum min alkitabi irin waɗannan yanaluhum nasibuhum min alkitabi abinda Allah ya rubuta musu na kaddarawa a cikin lauhil mahfuz dangane da arzikin su na duniya da kuma rayuwarsu Allah zai ba su wannan a duniya ai min al'amari wal arzaq al maktubati lahum fil lawh mahfuz abinda Allah ya rubuta musu na arziki da tsawon rayuwa Allah zai ba su shi a wannan rayuwa ta duniya Allah zai ba su shi duk da cewa sun karyata ayoyin Allah sun ƙi bin manzannin Allah Allah zai ba su abin da ya kaddara musu a duniya amma iyaka ta nan ce kadai ne faɗin Allah ta'ala nu matti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila azabin ghalib abin da yake na duniya da Allah ya rubuta musu na arziki zai ba su amma arzikin aijin daɗi ne kankani shine nu matti'uhum waɗanda suke sun cewa Allah sun kiban addinin Allah sun karyata manzanni a duniya za ka ga suna abin da aka rubuta na arziki za su samu da tsawon rai da Allah ya rubuta mu za su rayu amma iya wannan duniya ce hatta idza ja'atu rusuluna har sai sun gama cin wannan arziki na duniya rabon dan kankani sai kuma manzannin Allah yayin da za su zo gare su ne mala'iku masu karɓar rai kenan yayin da rayuwar ta kare ta duniya hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum suna karɓar rayukansu A nan ne za su ce da su qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah ina waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah su zo mana su muku agaji gashi za a zare ransu ai aina shuraka wal aliha allati kuntum ta'budunahum fi dunya min dunillah ina waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah ina waɗanda kuke cewa za su yi muku shafa'a za su yi muku ceto ko suna da wani matsayi ina suke yanzu domin su taimake ku a yanzu ga mutuwa ta zo su tsare ku gabarin mutuwa ina suke kalu sai waɗannan kafirai su ce zallu anna ba mu gansu ba ba mu san ina suke ba zallu anna ma'ana ba mu san ina suke ba mun faɗa haka ne amma yanzu ai ba za su iya kama na agaji ba babu su zallu anna wa shahidu ala anfusihim kuma anan ne za su yi shaida ga kawunan su ma'ana su yi ikirari annahum kanu kafirin cewa lalle sun kasance batattu masu butulci ga Allah wajen rukun waɗancan cewa su ma kishiyoyi ne ga Allah suka kyale Allah tabaraka wata'ala yadda suka kirayi waɗancan suna ganin za su amfane su ko kuma su gusan musu da cuta a yanzu sun tabbatar da cewa ba su da amfani shine Allah yake ba da labari cewa duk waɗannan da suke rayuwa a duniya suna kafin cewa Allah Allah yana kyale su haka Allah ya ga dama ya rubuta ne cewa a duniya za su ci gaba da cin arzikin duniya amma iyanan ne ai iyanan ne tun yayin da mala'ikan mutuwa zai zo gare su a nan ne za su gane cewa ashe suna kan ba daidai ba kuma za su yi ikirari wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin za su yi shaida da bakin su cewa lalle abin da suke ba daidai bane amma kuma ba zai musu amfani ba a wannan lokaci in sun yi ikirari sun yadda cewa kuskure ne ai ba za a da da su ba ko ko za a dawo da su in sun ce a da da su ba za a da da su duniya ba kuma za su nemi a dawo da su ba amma ba zai yiwu ba alkawarin Allah shine in ajalin mutum ya cika dole ya tafi babu dawowa da baya ko da ya ga abin da yake na gyara ba zai iya dawo gyara ba yanzu zai gyara da yayin da yake rayuwa a duniya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana abin da zai kasance tun yayin karɓar ranka kenan kafin kuma yanzu a tafi a je a tsaya a gaban Allah a gobe kiyama shine Allah ta'ala yake qala khulu fi umami gabata suna bayanin yayin karɓar ran wa'annan kafirai ke yanzu kuma gashi an je kiyama har an sa su a cikin wutar jahannama qala Allah ta'ala zai ce udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar su waɗanda suka kafirce wa Allah kenan Allah zai ce tabaraka wa ta'ala ku shiga fi umamin cikin jerin al'ummomi qad khalat min qablikum waɗanda suka gabace ku ai ba ku fara ba idan cewa Allah ne da yin tawaye ai ba ku ka fara ba dama waɗancan ma akwai waɗanda suka yi a baya amma ga sakamakon abin da ya same su ku haɗu da su baki ɗaya finnar cikin aljanu da mutane waɗanda suka cewa Allah duk ku tattaru ku shiga wuta wadkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min aljinn wal insi finnar Allah ya ce duk a tara su a zuba su a gidan wuta da su da waɗanda suka gabace su cikin waɗanda suka cewa Allah suka yi tawaye ga manzannin Allah suka ƙi bin umarnin Allah a tattara su a gidan wuta sai Allah ta'ala ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha malamai suke cewa wannan ya nuna cewa za a shiga za a sa su a wutan ne daki daki jama'a jama'a waɗancan za a fara sawa na baya sannan a biyo bayansa da waɗannan ana shigar da su ɗaya bayan ɗaya duk yayin da wata al'umma aka zuba ta a gidan wuta ta ga wadda ke gabanta la'anat uktaha sai ta rika la'antar ta sanai mata tsinuwa hatta idan dara ku fiha jami'an sai an tara su baki daya an tattara su a gidan wuta qalat ukhrahum li sai waɗanda suka biyo daga baya su rika gaya wa wanda suke gaba da su suna cewa rabbana haula'i azalluna ya ubangiji waɗannan su suka bashar da mu fa'atihim azaban da'fan minan nar ka ninninka musu azaba a gidan wuta wato suna zargin waɗancan kenan cewa su suka basar da su wannan aya in ma dai zanto al'umma da ta biyo bayan al'umma saboda jama'a ce bayan jama'a zuriya bayan zuriya suna ganin waɗanda na gaban su ai su suka sunnanta musu wannan kafirci saboda haka su suka dora su akan ba daidai ba da suna kan daidai ai su ma da sun yi daidai da su suka biyo bayan ko kuma ana magana ne game da waɗanda suka bi jagorori a cikin suka umarce su da saba wa Allah suka bi su in sun gansu a gidan wuta za su rika tsine mun suna la'antar suna cewa rabbana haula'i azalluna waɗannan su suka batar da mu a duniya fa atihim azaban za'fan minan nar ya Allah ka ninninka musu azaba ninki a gidan wuta sai Allah ya bada amsa ya ce qala li kullin da'f kowane za a ninka mashi azaba walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani bane yadda kuke cikin azaba haka kuke cikin azaba kowane zai ɗebi irin azabar abin da ya aikata ne li kullin da'f walakin la ta'lamun malami suke cewa wannan aya Allah yana yi mana bayanin yadda wasu mutane suka bi wasu a hanya ta bata alhali Allah ya ba su hankali ya ba su tunani ya aiko manzanni ya kamata ce dan adam zai zauna yi nazari ya nemi hanya ta daidai ba wai ya bi hanyoyin waɗanda ke gaban shi ba ko da ba akan daidai take ba kuwa kowa Allah ya ba shi hankali wanda zai lura ya yi tunani kuma ya aiko manzanni ta yaya bayan ga shari'a ta zo ka rika cewa kana bin wani ne ba ka da hankalin da za ka auna ne ka ga shin wani yana kan daidai ko baya kan daidai ko iyaye ko jagorori ko ma wani irin jagorori ne ko na addini ko na siyasa ka bi su su batar da kai kuma ka yi nadama ka ce su ka batar da kai dan ma kanshi ai zai barranta daga dan adam ko ba haka bare kuma wani ma daban zai ce ba ruwana ba ni na ce ka bi ni ba ni dai kawai dan na gaya maka kai ba za ka yi tunani ba sai ka bi to wannan shine abin da yake faruwa ga mutane a gidan wuta Allah yake ba mu labari cewa wasu za su rika la'anta wasu ya sun suka batar da ku laula tun lakunna mu'minin ba don ku ba ai da mun zama mutanen kirki kamar yadda Allah ya ba mu labarin mutum zai rika cizon ba ma yatsa ba wa yau mai abdu zalimu ala ya kulu ya ta ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya ya wailata laitani lam attakhid fulanan sai ce laqad adallani an dhikri ba'da iz ja'ani kaga nadama shine ai wane nabi ya batar to amma iblis ma kai tsaye shi kanshi jagora na duk barna zai ce ba ruwana ni na gaya maka bare kuma ragowa za su barranta dama istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wara'ul azabu, wata taqatta'at bihim al-asbab duk wata alaƙa ta yanke ba mu ba wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karatan natabarra minhum wa tabarra'u minna mu ma da muna da wata dama da za a iya koma duniya wallahi ba za mu koma ba sai dai an makara ba za a dawo duniya ba kenan wannan shine abin da yake faruwa a gobe kiyama mutanen da suka buwa su ba su yi amfani da hankalinsu ba ko dai jagorori na addini ko jagorori na siya ko ma iyayensu ne da suke cewa bal tabi ma alfaina alaihi a ba'ana sai Allah ya yace awalau kana aba'ukum la shi an wala ya duna kun ce za ku bi iyayenku ko da ba sa hankalta ba sa kan shirya za ku bi su to ba iyaye ba duk wanda ka bi a kan bata a gobe kiyama ba ka da wani hanzarin da za ka faɗa a gaban Allah ba ka da hanzari saboda Allah ya riga ya nuna maka abin da yake na shirya ya aiko manzanni ya saukar da littafai ya baka hankali da zaka auna ka ga daidai da ba daidai ba saboda haka shine abin da zai kasance a gobe kiyama kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha da yayin da wasu suka shiga wuta suka ga wanda ke gaban suna la'antar su suna tsine musu suna ganin sai ai su ne sababin batar su ne sababin batar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan a ranar alkiyama za kowa zai bar ranta daga wanda yake ganin shi ya batar da shi kuma yana la'antarsa amma wannan ba zai masa amfani bayan sun haɗu baki ɗaya hatta idan darasu jami'an idan darasu fiha jami'an sai sun haɗu baki ɗaya a gidan wuta ijtama'u fiha jami'an sai na ƙarshe qalat ukrahum li ulam su rika gaya wa na farkon cewa rabbana ha'ula'i A adalluna ya ubangiji waɗannan su suka batar da mu ma'ana iyayen gidan ko jagororinsu ko al'ummomi da suke gaba gare su har ma wai su rika cewa fa atihim azaban da'fa min anna tunda su suka yi mana sababi su anan ka musu azaba sai Allah ya ce li kullin da kowane daga cikin ku qala li kullin da'fun kowane za a ninka musu azaba ai li kullin minhum wa minkum da'fun ai azabun mudha'af za a yi masa azaba ta wato wanda ke rubanya wata akan wata dan me saboda kowa yayi laifi ai kowa yayi laifi walakin la ta'lamun sai dai ku ne ba ku sani ba ai suna cikin azaba mai radadi kamar da ku ba kuke cikin azaba mai radadi sheka shankiti Allah ya masa rahama a cikin alagwa yake cewa ah, lam yubayyin huna asbab alladhi makkanahu min idlalin a wannan aya da muka karanta ta araf ba yi bayanin dalilin wato kasar da su ba amma a wata ayar an bayyana cewa shine cewa su ne jagororinsu in ma dai na addini ko na siyasa suka yi musu biyayya wa kalu rabbana inna ata'na sai suka ce sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila manyan mu ne su ne jagororin su muka bi suka batar da mu kaga a can an ce rabbana haula'i adalluna fa atihim azaban dhaifan min an-nar nan kuma sai Allah ya bayyana ta ya suka batar da su cewa su ne jagororin su ne da Allah ya bamu labari suna cewa kalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila su ne jagorori shugabannin su suka ce mi muka yi to amma da suka ce ku yi ba ku da hankali ku auna ku ga daidai da ba daidai ba kawai ku rika bin su a makance to menene amfanin shari'a da aka aiko muku me amfanin manzanni da suka kawo muku littattafai mai amfanin hankalin da Allah ya ba ku wanda ya kamata ce kun yi amfani da shi ku auna ku ga abin da shugabannin ke umarni daidai ne ko ba daidai ba in daidai ne ku yi musu da'a kai in ba daidai ba ne ku kyale su saboda haka a surar saba Allah ya yi bayanin wannan eh, bitafsil shi ne bani Allah ta'ala walau tara idh zalimuna mawqufun 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ما ترون مديان سنا قاعدة وشكبان والله بعدن كوبا أيضا من إيمان كوكا هنا من إيمان كوكا شبا دي دي بل قال الذين استكبروا للذين استضعفوا من ينسك قاعدة وسو ما ترون أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم يعني كنا تأمومك هنا كوكو بشريعة بشريعة تزومكم bal kuntum mujrimina ƙarya kuke yi dama ما ne ba wani shine da Allah yake ta wa taqatta'at bihim al asbab kaga da a duniya ai wannan mabiya wannan jagorori haka ake tafiya ko to amma a lahira kowa zai barranta da kowa alaka ta yanki manyan suna cewa kananan bal kuntum mujrimina dama mu'arrata ne in ba mu'arrata ba kuna ganin barna dan mun ga muku sai ku yi ba ku da hankali ne ai da kuna da hankali muna cewa ku yi barna kun san barna ce bai kamata ku yi ba to yanzu ga akibar barai. <laughs> ga abin da ya faru bal kuntum mujrimina wa qala alladhina stud'ifu lil ladina bal makru al-layli wan nahari id na an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada amma fa ku ne cikin dare kuke tara mu kuke cewa mai wa Allah shirka mu hada shi da abokan tarayya kuma yanzu ku ce ba haka ba to amma dai ala ayi halin dai Allah ya ce alaka ta yanke kuma kowa yana cikin azaba tsakaninsu wannan aya kaga wa ake jan ana jan hankalin mu ne cewa kada mutum yi biyayya makauniya ga jagora ko wanda yake na addini ko na siyasa ko na wane ne in dai hanyar bata yake kada ibi bata da in yi haka to a ƙarshe shi zai kwana a ciki a lahira ba zai kama ya ce wane bane a ce to shi kenan tunda wane kai tafi ba yadda yake cikin azaba kala li kullum da shi ma haka zai kasance cikin azaba wanda bar ribanyawa dan me saboda ai baka da hanzari a gaban Allah Allah ya baka hankali da za ka auna ka ga daidai da ba daidai ba ko iyaye ne ko shugabanni na addini ko na siyasa duk wanda yace ayi ba daidai ba a ka'ida shine la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba za ka yi da'a ga wani abin halitta ba ka saba wa mahalicci ko waye shi kuwa tunda duk qur'ani ya gaya mana dama suwa ake bi iyaye ne jagorori na addini jagorori na siyasa su ake bi suna batar da mutane saboda ka duk wanda ibisu in an je kiyama bayi da bakin da zai faɗi hanzari bayi da hanzari a gaban Allah wa qalat ulahum li ukhra wa وقالت أولاهم su na farkon waɗanda suke jagororin kenan suke faɗa li ukhrahum wanda suke mabiyansu suna cewa da su fama kana lakum alaina min fadli da kuka ce arbanya mana azaba mu ai ba ku da wata falala a kanmu yadda muka yi barna haka kuma kuka yi barna ba wani gwamnati tsakanin mu da ku wa inna wa iyyakum mutasawuna fi dhalal wa istihqaq al azab da mu da ku duka muna daidai ma'ana a cikin mun cancanci azabar Allah tunda duk abin da muka yi da wanda muka yi shi muka yi daidai ba wani bambanci saboda haka nan ne za ku ce anan ka mana azaba ai ba wani bambanci tsakanin ba fa zukul azaba ku dan dani dai azaba bima kuntum taksibun na abin da kuka aikata ku kuka yi abin ku ba mu ba ba mu ka sa ku saboda haka kaga kenan duk wanda yayi aiki za a tambaye shi ne akan aikinsa ba akan aikin wani ba ko ba haka ba abin da ka yi shi za a tambaye ka akai ko da ko wani ne ya zuga ka yace ka yi a matsayin jagora a matsayin na gaba yace ka yi ba daidai ba in ka yi ba shi za a tambaya ba kai da kai kai za a tambaya dan me kai in ka ce wani ne a ce da yace ka yi daidai ne kai ka san ba daidai dan me kai saboda haka kai ka aikata shi yasa nan sai aka ce fazuqul azaba bima kuntum taktibuna ko ka aikata aikin ku saboda haka azabar ku ta dace da abin da kuka aikata ba laifin wani wannan laifin ku ne wato wannan yana da ban mamaki yadda Allah ta'ala yake jan hankalin mutane akan biyayya makauniyar biyayya ga wani ya je ya jefa mutum a cikin halaka ko dai iyaye ko jagorori na addini ko jagorori na siyasa dan kawai mutum yana ganin cewa wane ai babba ne ko wane abin nan amma kana ganin ka san abin da yake umarni ba daidai bane dan me za ka yi dan me za ka yi to wallahi idan kai kai ka ɗauki sakamakon aikinka eh ko shakka babu yana da rabo a cikin tun da shi ya zuga ka yana da rabo a cikin laifin amma kuma ba zai hana kai ma ka dauki nauyin laifin da ka aikata ba saboda haka sai a kiyayi makauniyar biyayya akan abin da yake ba daidai ba dan ba sun bai da uzuri a gaban ubangiji subhanahu wataala abin da ka aikata shi za ka gani abin da ka aikata shi za ka gani kuma kaga anan manyan ne suke raddi ga kananan cewa ba wani zargi da za ku yi mana ko kuka aikata aikinku ku shine fazuqul azaba bima kuntum taktibuna aikin ko kai kuma kuke dandana sakamakon aikin ba mu muka yi aikin ba mu mun yi namu kuma kun yi naku shine malam mai addu'a Allah ya masa rahama yake cewa ubayyana fi mawadi' ukar Allah yayi bayani a wasu guraban yace anna mudha'afat al'adab lil matbu'ina la yanfa'u al ana gaya wasu wanda suke biyayya din cewa ko an ninka wasu jagororin azaba ko ai ba zai kare ku da komai ba tunda kuma kuna cikin azabar ko a da an an yi an ninka musu azabar to kuma riba ku a kuma kuna cikin azabar shine fana Allah ta'ala walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna ba zai muku amfani ba tunda dai kuna tare a cikin azabar bisa laifin da kuka aikata kuma da fana Allah ta'ala wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin shine ayat da muka karanta a baya ba wani bambanci tsakaninku da waɗanda. za ku yi tarayya a cikin azabar ayyukan da kuka aikata na saba wa Allah wanda shi ne hukubar take ainihin kanku a wannan a gidan wuta Allah ya tsare ni. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa duk wanda ya mutu akan shirka in ya shiga wuta to ba shi ba fita daga wuta ya ma bai kauna kamar yadda Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah ba zai yafe wa duk wanda in yana shirka Allah ba zai yafe masa to wannan aya ta 40 ta suratul araf tana ƙara nanata wannan bayanin ne da duk wanda ya mutu akan shirka shi da aljanna wallahi hayata hayata ba zai shiga aljanna ba shi ne fa Allah innal ladina kadzabu bi ayatina innal ladina kadzabu bi ayatina wa wannan ayar tana ƙara wato takidi ne da ƙarfafa abin da ayar baya ta faɗa cikin faɗin Allah ta'ala wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wato waɗanda suka karyata ayoyin Allah suka yi girman kai suka ƙi bin manzanni to sun zama ulaika ashabun nar ma'abuta gidan wuta kamar yadda aka faɗa ashab wanda za su lazamce ta ba za su rabu da ita ba kuma sai ce hum fiha khaliduna za su dawoma a gidan wuta sai Allah ya sake nana ka wannan bayani cikin faɗin sa tabaraka wata'ala innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin mu suka yi girman kai wajen in bin manzanni la tufattahu lahum abwabu sama ba za a bude musu kofofin samaniya ba ba za a bude musu ba ma'ana yayin da aka ɗauki rayukan su ba za a kyale rayukan su ratsa tafi sama ba za a dawo da su ƙasa za a dawo da su ƙasa shine abin da ya zo a cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da karɓar ran mummuni da karɓar ran kafiri yace kafiri idan an zo karɓar ransa to za a zare ran cikin wato hukuba cikin wahala cikin tsanani za a cire ran ai kafiri yayin da yake mutuwa sannan kuma za a tafi da ran a tafi da shi sama to duk inda aka je ba za a buɗe ƙofa ba za a ce wannan wani irin rai ne wanda yake mafi sharri ma'ana kafin ita kuma za a gane cewa ba na ƙwarai ba ne shi ne hadisin yake ta fa yas'aduna biha fala yamuduna ala mala'in min al-mala'ika in sun tafi da wannan ran na mushriki kafiri sama duk inda aka wuce mala'iku sai sun ce ma hadhihi ruh al-khabitha wannan wani irin mummunan rai kuka taho da shi fa yaquluna fulan sai a ce ai wani ne mushriki kafiri bi akbahi asma'i da mafi munin suna allati kana yadda abiya fi dunya irin wanda ake kiran shi a duniya hatta yin tawbi ila sama har an tafi sama fa yastaftihuna lahu sai a bude sama domin kofa domin a shiga da wannan fala yuftahu lahu sai a ce ku mai da shi can ku koma duniya kasa ba zai haura sama ba shine manzo Allah bayan ya faɗi wannan sai yake karanta wannan aya la tufatta lahum abwabu sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyar ma'ana ba za a ba da dama ruhin nasu ma a tafi sama da shi ba Allah ba zai yarda ba saboda su kafirai ne mushrikai sannan kuma wala yadkhuluna aljannata su da shiga aljanna haihata haihata ba za su shiga aljanna ba su waɗannan mushrikai makaryata manzannin Allah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar har in za ta shiga to sai ranar da rakumi ya ratsa kofar allura in za ta shiga kenan kako ba zai yi ba su ga korewa ce ta yadda ta ɗebe ƙauna ko akwai ranar da raƙumi zai ratsa bakin allura ya wuce ai ba zai yi ba ba zai yi ba to in ko ba zai yi wuce kuma ba za su ga aljanna ba har abada kaga korewa ce ta ta ɗebe ƙauna cewa ba ma zai yi ba saboda wanda aka gaya masa yara kuma ya ratsa ta ba raƙumi ko ɓera ne a ce ya bi ta bakin allura inda ake sa zare ya wuce zai yi to bare kuma a ce raƙumi kaga kenan korewa ce ta gaba ɗaya ɗaya bai kauna ba fa ranar da abin zai kasance aljanna su da aljanna haihata haihata Allah ka tsare mu da kirka Allah yake wa kadhalika najzil mujrimin kamar haka muke sakamako ga masu laifi mujrimai masu sabo masu saba wa ubangiji subhanahu wataala wannan sakamakon abin da suka aikata ne sakamakon abin da suka aikata ne sannan kuma ana gaya mana har yanzu cewa ita wannan wutar da za su shiga wadda ba za su fita daga cikinta ba yaya zaman su yake a cikin ta shine Allah ta'ala ya ce lahum min jahannama mihadu Allah ta'ala ya ce lahum min jahannama mihadun su waɗannan mushrikai ɗan wuta kafirai suna da mihad shine makwanci a gidan wuta wajen kwanciyarsu ta gidan jahannama wato makwanci ne na wuta wa min fawqihim gawash, kuma abin da za ta lulluɓa da shi shi ma din na wuta ne ƙasa wuta sama wuta ay furush min tahtihim shimfiɗar da ke ƙasa a wutar jahannama garwashi ne wuta ce da take ruruwa a kanta za su kwanta sannan kuma abin da yake sama da su shi ma gawash ma'ana la'abun wa aghfiya wato kamar ka ce mayafai ne ko abin lulluɓa shi ma na wuta kamar haka za su kasance a cikin wannan wa kadhalika najzi zalimai kamar haka za mu yi sakayya ga azzalimai ma'ana sakayya su shine wannan mazaunan da za su zauna a gidan wuta Allah ka tare mu wato sama wuta ƙasa wuta ba alamar wato sauki a ciki ma ne ta kinayatun al-intifa'ir rahati lahum fi jahannam kamar ana gaya maka cewa ba a gidan wutan nan fa babu wani tunanin wato wata raha wani hutu ko wani abin nan kawai masifa ce tsantsatta tun da kasan mashimfidar ma wutar ce malalbar ma wutar ce to me kuma na raha ina hutu a wannan babu hutu dan adam yana bukatar zai huta ya kishin gida akan abin da yake mai daɗi mai laushi kuma ya ɗauki abin da yake mai daɗi ya lalluba to su ga abin da za su kishin gida akan ita ce wuta kuma abin da za a lullube su da ita ita ce wuta don a nuna maka cewa waje ne wanda ke babu hutu babu alamar sanyi ko kuma kwanciyar hankali a sa banda azaba to waɗannan an gaya maka da aka ce kafirai za su shiga gidan wuta da goma ga yadda abin yake su ko mummunai da aka ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to su ga irin makomansu دائرة مقومات شيني والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا amma su masu imani da aiki na kwarai Allah ta'ala ya ce na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai sai aka kawo jumla mai tsaro da tsakani aka ce la nukallifu nafsan illa wusa alhali dama ai Allah baya tsora wa rai sai abin da ran zai iya sai abin da ran zai iya ulaika ashabul janna to waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai su ma abota gidan aljanna ne hum fiha khalidun kuma suna madawwama a gidan aljanna bayan an yi bayanin waɗancan an tsoratar akan makomar 'yan wuta wanda suka yi kafirci suka yi girman kai gaban bin manzannin Allah sai aka kawo masu imani aka ce wanda suka yi imani suka gaskata manzannin Allah suka yi biyayya ga umarnin Allah suka yi aiki na kwarai kuma dama Allah ta'ala ai baya tsorawa wa rai sai abin da ran da iya sai aka kawo wannan jumla a tsakani cewa la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah yace ba ma dora wa rai sai abin da rai zai iya me yasa aka wannan jumla domin a nuna mana cewa fa shi aiki da ake faɗa imani da aiki na kwarai ba abu ne wanda zai gagare ka ba zaka iya saboda ba abu ne mai wahala ba me abin wahala a cikin abin da Allah ya kallafa wa bayi kuma dama Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa bai dora wa bayi ba sai abin da bayin zaka iya sine ya nana ta anan domin ya nuna maka in kana son gidan aljanna yi imani kuma yi aiki na kwarai kuma shi imani da aiki na kwarai bai da wahala domin dama Allah ta'ala bai dora ma abin da ba za ka iya ba shine la nukallifu nafsan illa wusaha domin a ƙara nuna maka cewa ka fa tsaya ka kyautata imani ka yi biyayya ga Allah kuma biyayya ga Allah da da'an nan ba wahala gare ka ba ba wahala gare ta ba don ka samu gidan aljanna ka samu hutu to in kai imani na gari kai da'a kai aiki na kwarai to Allah ta'ala yake wanda ya haka ulaika ashabul janna to waɗannan 'yan gidan aljanna ne hun fiha khalidun suna madawwama a gidan aljanna ya ubangiji ka sanya mu cikin 'yan gidan aljanna kuma gidan aljanna aiki ake yi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ana wallazina amanu wa amilus salihat imani da aiki na kwarai kuma aiki na kwarai nan ba abu ne mai wahala mai abun wahala ce? bayan Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj to duk Allah yana ta korewa fa cewa addinin nan bai da wahala duk wanda yake addini yana da wahala shi yake wani abu ne yasa yake kallon addinin da haka to me abin wahala a ciki ga mutane ma suna abin da yake ba na addini na duniya ma suna ta wahala kansa a ciki ko ba haka ba amma ka bi Allah ka yi sallah biyar ka yi azumi kai je hajji ko abin nan kai kai zakka ka bada zakka ka bi iyaye ka kyautata muku kai me abin wahala a ciki babu abin wahala Allah ta'ala bai sanya wahala a cikin wannan addini ba in dai kana son aljanna to ka kyautata imanin ta sannan kai da'a ka yi wa Allah biyayya biyayyar da ba za ta kallafa maka komai ba ba za ta gagare ka ba kuma ka samu kyautar da yake ya kuma abin da ka aikata domin gidan aljanna ai baya daidai da abin da ka aikata falala ce ta Allah amma duk da haka kuma za ka same ta ba sai kayi ne sai kayi aiki to an ce yan aljanna wanda suka yi imani suka aiki na kwarai za su shiga aljanna yaya suke su kuma a gidan aljanna a yi tafsili a yi bayanin gidan aljanna din a gaya maka gafa irin yadda su kuma suke a cikinta shine Allah ta'ala ya ce wani zana. tawakkali Allah ta'ala ce wannan za mafi ma fi sudurihim min gillin yan gidan aljanna za a cire daga cikin zukatansu abin da yake ciki na gilli shine na kyashi na kiyayya na gaba na duk wani abin da yake a duniya kana jin dan uwanka da shi cewa wane yi min kaza ko wane yana da kaza ko duk za a wanke zuciya babu irin wannan a gidan aljanna ka san ita duniya duk yadda ka same ta sai wani abu ya tusa zuciyarka ko ba haka ba kuma wannan sai ya bata maka daɗin wani abu kaɗan sai kaga duk abin da kake da shi ya ɓata maka daɗin abu to a aljanna sai an cire wannan na gilli tsakanin mutum da mutum bari ma ka gano wani ka kai wani fa min kaza a duniya ba wannan maganar saboda in an shiga aljanna za ka gano ɗan uwanka kai tuna duniya to Allah baya so ai kana aljanna ka ji ba daɗi ba za ma ka tuna cewa wani yi min kaza ba saboda an wanke zuciyar an cire gilli tajri ta tahtimul anhar ana zaune zuciya a wanke a gidan aljanna kowa ba shi da damuwa da kowa sabanin mu anan <laughs> kowa ka gani dan uwansa yana kallon shi cewa wani sai ka rasa wani bazai kai masa ko bai ka tare masa kuma ya manta ke arziki ma an raba kowa na shi kai ba za ka ci na ka ba ko ɗaya ba za ka ci ba na shi yana nan na ka yana nan amma duk sai ya ta damuwa da kai to wannan duniya ce ana da wani abu amma an je aljanna za a cire wannan ba wanda za ka kalla ka wani samu wani abu a ranka na damuwa kowa ga korama na gudana a gidajen gidan aljanna kuma yan aljanna suna cewa kalu suna cewa alhamdulillah allazi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima wannan shine tawfiq Allah ya datar da kai a duniya baka yi irin abin da wancan yi ba ya makance ya wancan su je gidan wuta suna tsinuwa yana ta tuma kai ne amfanin tsinuwar da tun tare muke a ciki kaga wannan ai ba karamar tabewa ba ce amma yan aljanna su ne wa Allah godiya suna cewa alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance ba akan shirya ba dan Allah ya shirya da mu wannan wato dace ne daga Allah gam da katar ne Allah ne imana mana kyauta da wannan ni'ima da ya datar da mu a duniya shine muka samu wannan a lahira sai suka ce laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq tabbat manzannin ubangiji sun zo mana da gaskiya abin da suka zo man da shi na biyayya ga Allah gaskiya ne domin ai gashi mun ga takayya wa nudu sannan za a kiraye su a ce an tilkumul janna to ga ku dai a gidan aljanna ga ta nan wannan ita ce aljanna uristumuha an gadar muku da ita an ba ku ita bima kuntum ta'maluna saboda abin da kuka kasance kuna ne kuna aikatawa a wancan ma me aka ce da su fa zuqul adabu bima kuntum taktibuna su ma aiki suka yi waɗannan ma saboda haka aiki kowa ya samu sakamakon aikin saboda haka in kaga dama kai wancan aikin ga dai abin da aka ce sakayyarsa wani kaga dama kai wannan shi ma dai ga sakamakon wannan ayar akwai fa'idoji mai yawa za mu tsaya a nan saboda lokacin ya yayi gobe shi Allah ta'ala sai mu karanta mu ji abin da malamai suka yi bayani akan wannan aya da ke bayyana yadda yan aljanna suke cikin ni'ima Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah ya mana tawfiki da tsayawa akan daidai kuma mai ta tsayawa kan daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya kai mana kurakuranmu muna tawassuli muna roƙon Allah da suna sa kyawawa da zuwa mun maɗaukaka. madaukaka Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali da aminci a ƙasar mu duk abin da yake na masifu da fitina a ƙasar nan Allah ya yi mana Allah ta'ala hali da muke ciki na kunci ya musanya mana da yarwa Allah ya ba mu ikon tuba da gyara halayenmu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu yawa mu kyakkyawan karshe wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi